sauraro barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Zakin daura ɗan amadu yan shaman bautar ɗan musa. shari'a ta ta adinin daurawa. Lariya ta ta kyaye ta musan zazzau bai fanda nan na mai ɗaki kaduna yake rihe mamman ta yadi. wakar marigayi mamman shata katsina kenan a daula barka da asuba ina kwana alhaji usman lafiya lau allah kai mu gaba ɗaya mu sauke ka san ka zama alhaji yanzu iyalai sun dawo daga najeriya eh, an ƙara maka da alhaji da komai wallahi alhamdulillah kan an da mm. lafiya to barka eh, barka da dawowa to amin amin sannu mm. to ke ma mu ce barka da zuwa yar mu. Mm, haka ne fa yawwa <laughs> su samina an shigo gari su samina an shigo gari to Allah ubangiji ya raya mana su da albarka gaba daya to amin amin daula yau bayan mun yi gaishe gaishe za mu tabo wani bangare ne akwai wani sabon littafi da jiya jiya aka sake shi na mm. tarihin marigayi shi da tamamman shata kasana wannan littafin kam eh. kowa zai so ya karanta shi daga ji ya canci yabo to na tattauna ni da dan mai soro wato Hafsat kenan mun tattauna tare da shi akan mm. muhimmancin wannan rubutu da muhimmancin muhimmancin adana tarihi da makamantan irin su shata suka bari ko kuma wasu mutane da suke suna a cikin al'umma mm. amma kafin sannan sai mun fara da gaishe gaishe saboda haka bari in baki dama ki gaisuwa to bari mu fara da gaisuwar ta'aziyya filin a bari ya huce yana mika saƙon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai mm. da kuma ƙasar gaba daya kasar jamhuriyar Nijar mm. ta'aziyya a kan rasuwar tsohon ministan kuɗi na ƙasar Nijar din mm. wato Saidan Sidibi wanda Allah ya karba ran shi jiya muna mika ta'aziyyar mu kuma Allah ya mashi rahama mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan to amin amin daula to kafin ki gaisuwar nima akwai wata ta'aziyya ce bari in dan mika na rasuwar wani shahararren ɗan wasan kwaikwayo a jihar Kaduna wato mm. Ayuba Tandu wanda sunan shi na wasan kwaikwayo ana ce mai tandu din ne shi sa ake mm. kiran shi ayuba tandu Allah ya mm, masa rasuwa kamar yan makonni biyu zuwa uku sai daga baya na ji labari mm. wanda kuma sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta masa ya sa ya huta duk inda suka mutu Allah ya ji kansu duka ya gafarta musu ya kyauta karshen mu amin ya rabbil alamin to bari mu koma dandalin facebook domin mika sakon gaisuwar mu na a bari ya huce sakon gaisuwar mu na a bari ya huce yau zuwa ga Khadijatu Harun Sarki tare da Mustapha Wada. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Yaro Sheka da kuma Alhaji Fici Darma. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Mustapha Alhassan tare da Kabiru Abdullahi da kuma Zaharaddin Yakubu. Gaisuwan fatan alherin mu daga filin a bari ya huce zuwa ga Abdulrazak Muhammad Abdullahi da Umar Faruk da Awalu Mahmud. Muna miƙa gaisuwan a bari ya huce zuwa ga Nafi Usani Ali Kwalli da Usman Sani Sani Usman da kuma Turaki Dahiru. fatan alherin mu na bari ya huce zuwa ga Kafayat Abdulyaki da Atiku Bature tare da Hassan Lawal sai daga ƙarshe takardar da ke hannu na gaisuwan fatan alheri zuwa ga ɗan sutura ƙofar mata tare da Hassan Yarima da kuma Nura Muhammad Abu Islam To jama'a da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya. To amin amin to kafin in ji ga kiɗa barin ɗan miƙa ɗan wani sakonni guda biyu haka. muna taya Sheikh Dr. Nazifi Nusa murnar ɗaurin auren 'yarsa Surayya Nazifi da angonta Aminu Umar. wanda za a daura a yau asabar dinnan a unguwar rogo da ke jos ta jihar filato wanda kuma allah ya bada zaman lafiya muke fata da alherin sa ya bada kuma zuri'a ta gari To bayan wannan kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri zuwa kasar Ghana inda za mu yi gaisuwar alheri zuwa ga Alhaji Lukman Abbas da uwar gidansa Hajiya Zubaida mhm. sai kuma abokansa Alhaji Nuru da Alhaji Sulaiman duk a Kumasi da ke kasar Ghana saboda haka in kuna Kumasi sai ku je gaba da sauraron mu ta Alfa Radio. Domin jin shirye-shiryen mu na radio da talabijin ma. Gaskiya ne da yanzu bari mu dan shakata da marigayi mun shata kafin mu koma ga marubucin littafin sa haka. kakandami kanan Zaki, lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo godo da bawa da mamba diɗo an ka ba wa wa ban biyan ta kanan ba da bi kwale a yawan da na so maza magulza injin na san magulgata ya jibi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro kamira umaru halima gudu na alhaji amza da da ɗahi na nana ko ta ina ba daɗi To barka da dawowa. Ah, Daula kamar yadda muka yi alkawari mun dawo. Mm, to barka mu da shakatawa. To masu sauraron mu ga hiran da Usman Ahmad Kabara suka yi da Hassan Bello dan mai soro da wanda ya wallafa wannan littafin akan Dr. Mamman Shata. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Shebe. Ni ne marubuci kuma ɗan jarida ah, wanda ya rubuta littafi mai suna Shata Ikon Allah wanda ke shine tarihin Alhaji Mamman Shata wanda ya fito a yau ranar Juma'a din nan. Amal Ibrahim Sheme muna son mu san menene wannan littafi kuma Shata ikon Allah nan da ka rubuta yaya aka yi zaka iya gaya mana wani abu akai ne yadda ka faro da yadda aka tsaya yanzu har aka gama cewa an sake masa wasu tsare-tsaren da mutane suke shauƙin ganin wannan littafin? Wato tun a shekara ta dubu biyu da shida wato shekara goma sha biyu yanzu kenan akwai littafi wanda muka fitar mai suna shata ikon Allah wanda ni na rubuta amma kuma akwai gudunmawa ta wasu mutum uku. To bayan an kaddama da littafin ya fita sai muka yi shawarar cewar mu haɗu mu sake dubansa mu sake sake rubuta shi da sauransu. To amma sai hakan bata samu ba sauran kowa ya kama gabansa wani ma ya ɗauki wannan littafi ya je badala shi nasa ya fito da wani. To shine ni kuma sai na kudur aniyar cewar sai na tabbatar da cewa wannan littafi an fito da shi ɗin. To shine yanzu bayan shekara goma sha biyun nan da ayyukan da na yi da sauransu ba dare ba rana da aka sake buga shi shine sake fitowa wannan juma'a. Ato bayan wannan menene yasa yanzu a najeriya in ana magana littafi ko kuma tarihin marigayi mamman shata abin da yake fara zuwa ran mutane na wanda suka san wannan tarihin dole ne sai an sa ka a ciki in ba a ce kai ne na farko ba da za a fara tunawa me ya ja hankalinka akan mai da hankali akan littafin shata ne ko kuma tarihin shi marigayi mamman shata gaba daya to kamar da shi kansa shata din yake faɗa cewa idan abu aka ce kai ka fara shi sai wani ya zo daga baya ya shiga ah, ko kuma iya ya jingina tare da kai kuna tafiya tare to dole ne fa idan za a yi magana ko da ma ya zarce ka sai an ce ai kai ne ka fara balantana ni da Eh, shi shatan da kansa na yi tarayya da shi kuma shi ne ma ya sa ni wannan aiki ko in ce shi ne ya amince bayan na kai masa shawara a cikin shekara ta 1991 cewa ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma a wancan lokaci yawancin masu rubuta tarihin mutane sun fi mai da hankali ne ga rubuta tarihin 'yan siyasa ko masu kuɗi saboda a yi taron kaddamar da littafi a samu kuɗi ni kuma sai nake ganin wannan mutum ne mai basira mai fasaha don haka nake ganin ya kamata saboda abubuwan da ya a rayuwa bai kamata a bar abin ya wuce ba a taskace shi ya zama tarihi ba to shi yasa zaka ga da yake kuma nakan yi magana jefi jefi shi yasa za ka ga cewa idan ana maganar tarihi Mamman Shata akan tuno da cewa aikuwa ni ina daga cikin wanda suka yi aiki a kai ko kuma ni ne jagora. To, salamu alaikum Malam Ibrahim sunana Hafsa dan mai soro. Na ji ka ce littafin nan kun faro da wasu wato ba kai kadai ka fara ba. Yanzu kuma ka ware ka ce kai kai kadai ka rubuta mishi suna da komai da komai. Ba ka ganin hakan zai iya janyo muku matsala tsakanin ku da kai da wayannan mutanen ko kuwa? A'a bana tsammanin za a iya samun wata matsala domin kamar yadda littafin ya fito za a ga ga sunana ga sunayen mutanen da muka haɗu muka yi littafin tare da su kuma ba wani abu ne da na yi don wai in samu kuɗi in ci riba in <laughs> gudu a'a abu ne wanda na fito da shi saboda dole ya kamata a fito da shi din duk da yake babu wata rawa da suka sake takawa a wajen fito da littafin amma na yi la'akari da cewa akwai gudumo da suka bayar kuma tun daga bangon littafin in ka duba za ga sunayensu ga sunana a ciki kuma ga sunana ga sunayensu. Bayyana mana wannan sabon littafin da ka sake ingantawa na mamman shata dinnan. Me ya kunsa menene sababbi a ciki menene mutane za su yi tsammanin gani yaya abin yake kai mana bayani muji. Tun da farko dai a wancan da muka yi na farko akwai kurakurai da sai bayan da littafin ya fito muka gansu kuma waɗannan kurakurai an ci gaba da yaɗa su domin ko shi wanda na ce maka ya ɗauki wancan littafin ya sake ya baddala shi ya fito da wani ya ɗauki saboda waɗancan bayanan ya fi dogara da su ya fito da waɗannan kurakuran a cikin nasa ɗin da ya fito da shi bari mu baka misali kuskure babba da ake yi game da salsalar shi shi, alhaji Mamman Shata da ake cewa ta ɓangaren uwa shi fulata borno ne ko bafullaci ne ta ɓangaren uwa ta ɓangaren uwa an ce dama bafullaci ne wanda ya haka ne ta ɓangaren uwa an ce bafulace ne mahaifiyarsa daga garin tofa na ce to kaga wannan kuskure ne domin ba bafulatana ba ce ba ni da na tashi na tafi har gidansu ita mahaifiyar tasa na haɗu da yan uwan nata muka zauna da su maza da mata muka tattauna da su a cikin gidajen nasu sai na gano cewa ai ba fulani bane don cewa suka yi a'a mu ba fulani bane mu bare bare ne domin kakan nasu wanda ya taso daga can bangaren jihar Borno ya zo tofa ya zauna babarbare ne ba Bafalatani ba ne kowa ya san babarbare daban Bafalatani daban kowa da sa da al'adarsa da komai kaga wannan kuskure ne idan aka ci gaba da cewa shata ta bangaren mahaifiyarsa Bafalatani ne wato irin wannan kurakuran akwai su wanda aka gyara akwai kuma bayanai masu ɗimbin yawa na salsalar tasa tun daga farko kai har zuwa ƙarshen rayuwarsa waɗanda babu a wancan na farkon a wannan aka gano su aka zuba su a ciki domin na ƙarin hirarraki da mutane waɗanda ya kamata dama a yi magana da su a wancan lokacin ba a samu ganin su ba an ji ta bakin su an ƙara yawa littafin bangaren hotuna ma kaga a wancan karan hotunan da aka saka ba su kai yawan waɗanda ke cikin wannan ba ko wajen ɗabi ɗin a wancan karan na yi ƙoƙari na saka shafuka masu kala kamar guda shida haka amma wannan shafi wajen talatin da biyu masu kala wanda suke ɗauke da hotuna wajen casa'in ko sama da casa'in wanda suka fito da kala sannan ah, a wajen ƙarshe ɗin akwai ƙarin bayanai da aka yi kamar akwai abin da aka kira bishiyar salsala ta mutum wanda za a nuna tun daga tsatsan shi har ya zuwa yanzu da 'ya'yan da ya haifa da jikoki da sauransu to wannan akwai hatta hotuna na iyalin shata ɗin waɗanda ba a taɓa ganin wasu hotunan ba akwai a wannan bari mu haka misali akwai ɗiyar shata ma wadda mu bamu san cewa shata yaya ashirin ya haifa a rayuwarsa ba mun ɗauka ashirin ne sai a wannan ƙarin binciken da na na gano cewa ai akwai wata guda ɗaya wadda ta rasu wanda ba a ba a yi magana ta ba a wancan karan duk da yake kuma an hira da mahaifiyarta sai a yanzu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa littafin ma maimakon shafi ɗari biyar da wani abu na wancan na farko wannan sai da ya haura shafi dubu amma na zo na eh, ƙara masa faɗi da girma ya dawo shafi 921. To yanzu kamar wani darussa ne a cikin wannan littafin naka wanda mawakan da na yanzu za su iya ɗauka. To darussan gaskiya sai da a ɗauke su daga rayu ita kanta rayuwar shi Alhaji Umar Shata wato kowa ya san mutum ne an fi sanin shi a matsayin mawaƙi. To amma kuma akwai abubuwa da yawa da ya yi waɗanda ba na waka ba ne. Shata dan siyasa ne babban dan siyasa domin wanda za a ce ya zama shugaban jam'iyya a karamar hukuma ko a ƙananan hukumomi gaskiya babban dan siyasa ne shata babban manomi ne shata babban dan kasuwa ne saboda ya yi kasuwanci saboda haka za a yi ɗaukar darasi daga nan cewa kada mawaka su dogara ga ita kanta waka ita kadai su ce ita ce za su yi musamman abin da ake gani kamar roƙo ne da sauransu su ya kasance suna haɗawa da waɗansu na'o'i bayan haka ta bangaren eh, iyali shata cikakken mutum ne wanda yake da iyali yana da gida yana da matansa yana da 'ya'yansa kuma ya rike su ya kyautata musu sannan mutum ne wanda yake ya zauna lafiya da makotansa ya kuma taimaki jama'a domin kowa ya sani makotansa yakan taimaki jama'a yakan taimaki mutane na nesa ma ah, misali akwai mutane da yawan gaske wanda sha ta biya musu kuɗi suka je aikin hajji suka dawo akwai mutane da ya ba su kuɗi suka jajari akwai direbobi waɗanda ya sai musu mota ma saboda su ci gaba da su ta tuki ɗaya daga cikin su shine alhaji mamada ɗan sambo wanda ta ke ya waƙe din nan ta taɓa sai masa mota akwai alhaji auri gimba ah, wani mahauci a zaria wanda shi ma waƙa fitacciya ce shata ya taimaka musu to irin waɗannan mutanen suna da yawan gaske darasi ne wannan ne a gani na cewa idan Allah ya taimake ka to kai ma ka, taimaki jama'a sannan in za a ɗauki darasi daga wannan littafi darasin da zan ci ya kamata a ɗauka shi a shata dai mawaƙi ne a lokacin na fara tunanin rubutu a kan rayuwarsa da yawa mutane suna ganin don me za ka rubutu kan wani mawaƙi kawai to amma mutum ne mai eh, basira mai fasaha ya kamata mutane su ɗauki birikansu da alƙalamansu su zama wajen rubuta tarihin mutane waɗanda suka yi fice ko suka ba da wata gudunmuwa ko suka wani abu na a zo a gani wato mutanen nan ba dole sai mawaka ba mawakan ma akwai su da yawa waɗanda ba a tarihin su ba to a yi akwai malamai akwai 'yan siyasa da sauran shugabannin jama'a akwai sarakuna akwai 'yan jarida akwai manoma fitattu da sauran masana'o'i akwai ma waɗanda sun yi abu amma ba a ma sun yi ba mutum ya zakulo ya rubuta ko da ba littafi kai ba ka dai rubuta akwai hanyoyi na zamani da yawa da za a taskace tarihin irin waɗannan mutanen saboda ta nan mutane 'yan baya da ma na yanzu za su iya koyan darussa daga rayuwar irin waɗannan mutane ina ga shi ne ni babban darasi da yake gani da ya kamata a ɗauka daga fito da littafi irin wannan tun kafin ka saki wannan littafin a yau juma'a ɗin nan da ake magana mutane da yawa suna kukan cewa ina za su je su samu wannan littafin ya kamata a ce manyan littattafai irin waɗannan za a same su in ka shiga yanar gizo kamar irin su amazon irin su diddi inda ake sai da itunes su waye inda ake sai da littattafai ta yanar gizo da makamantansu kai a ina za a iya samun wannan littafin yaya za a yi zagaya ko ina lungu da sako a najeriya ko a duniya wani tanadi kai masa a matsayinka na mawallafi kuma ɗan jarida da kasan irin wannan abubuwa akwai wurare da yawa da muka lissafa ni da masu taimaka min wajen ya za a sayar da shi din kuma ya zuwa yanzu mun yada shi an kai shi kano an kai katsina an kai abuja an kai kaduna da sauransu sannan sauran wurare inda ba za mu iya kaiwa ba ko ba mu da wani a can mun buga lambobin waya da za a iya kiran mu a ce ana bukata idan mutum yana bukata to za a iya tura masa maganin ke da kai koyo din akwai waɗanda aka tura musu zuwa gombe da bauchi wanda ta waya suka turo akwai wanda ya aiko daga jihar zamfara ta waya ya turo shi ma an tura masa so da haka akwai wurare irin waɗannan da ake sayarwa amma ta ɓangaren hanyoyi na zamani misali kamar amazon da ka ambata wannan gaskiya ba mu kai ga wannan matsayin ba kuma wani abu da ke son faɗa maka shine kwafi littafin da aka buga ba wasu masu yawa ba ne da za su ishi ko'ina domin magana ce ta kuɗi wanda ba mu da ƙarfin da za mu irin wannan amma insha Allahu idan hanya ta buɗe muka ga zamu iya za mu ci gaba kuma dabarar da muka shi ne ta hanyar ana sai da wannan to ana sake ci gaba da buga shi har sai an samu inda aka samu matsaya cewar yanzu bukata ko masu bukata sun ɗan ragu saboda ka sai a bar wanda ke kantunan sai da littafai su su nema kamar wurare irin su arewa house da eh, gidajen eh, sai da na jami'o'i kamar a bayar university da, da sauransu daga ƙarshe wani kira za ka yi wa marubuta masu tasowa duba da yadda kila yanzu ba su mai da hankali akan irin wayannan abubuwa ba sai dai kila yan rubuce-rubucen da kawai kuɗi zai kawo ah, sannan kuma wace shawara kake da ita ga su makaranta irin wayannan littattafai to shi rubutu dai sha'awa ne eh, matasan mai yawanci sun fi mai da hankali wajen rubuta littattafai na hikaya wato kamar la labarai haka kuma yawanci jigon za ga soyayya ne an fi mai da hankali a nan shawarar da zan bada ita ce idan mutum yana da sha'awar tarihin mutane to ka zauna kai tunanin wani mutum wanda ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma ka yi abin nan ba da tunanin cewar kana so wai ka samu kuɗi ba ne in kai a'a kana yi ne saboda tarihi don ka taskace rayuwar wannan mutum wanda 'yan baya za su koyi da abin da suka karanta. na biyu idan za a aikin sai a yi shi mai inganci a tabbatar cewar an kashe kuɗi bakin gwargwado an kai matsayin da harkar ɗabi ya kai a wannan zamani namu ba ka ce ba duka yi shi kawai saboda sauƙin kuɗi ba sannan kamar da na faɗa akwai kafofi na, na zamani za ka iya buɗe website wato gidan yana inda za ka iya tara wasu bayanan ko da baka da kuɗi na buga littafi kana iya buɗe wani gidan yana inda zaka iya ba da tarihin wanda kake son ka ba tarihin rayuwarsa ka yi wannan ne a idan a ƙaru ba wai idan ka samu kuɗi ba wannan shine su kuma masu karatu shawarar da zan bayar ita ce idan har aka samu wani wanda ya ƙoƙari ya rubutu ba kawai na tarihin mutum ba ko da na hikaya ɗin ne a bashi goyon baya ta hanyar a saya a karanta ko eh, wato idan na sayarwa ne in kuma na sayarwa ba ne a karanta din a same shi a karanta don a samu karuwa kuma a nuna an karanta din ta hanyar yin magana a gidajen jaridu da gidajen rediyo da talbijin da kuma na social media da sauransu. Mun gode sai wani lokaci kuma Malam Ibrahim Shemi. To madalla na gode Malam Usman. To madalla muna godiya Ibrahim Shemi sannu da mm. wannan kokari. Kuma da fatan marubuta na baya masu tasowa za su yi koyi da irin wa'annan marubuta domin ganin cewa san ajiye mun adana har da mu duk a cikin 'yan jarida mu adana tarihi yadda ya kamata saboda 'yan mm. baya. A turanci an ce mm. abin nan keep memory alive. Alive kwarai kuwa saboda in kai aka tuna to ba za a manta ba. Ba za a manta ba haka ne kam. Anan za mu tattara ina mu ina namu sunana Usman Ahmad. Tare da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin na a bari. Ya huce wanda masu magana ke cewa shi ke kawo rabon wani mun bar da mamman shata. Babban kan Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. I'm going